الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنا نصف وشيين فبار 2015 كالندر الميلادية يا تشيغاغا كاتوين لتاتين القواعد والأصول الجامعة يا الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى إن قاعدة القاعدة السادسة والثلاثون kayi da ya gbọ̀n wabe gutsun ayi mai kafin wabe tún ayi ko? da magan man atlafa shai an liyan tafi abihi bihi dominahu zanaga yandocin ya ebon di amfani duri na zanaga wo. wa man atlafa hu daf an li madarratihi fala domana alaihi zana magun ya bude wule gun lucu ya bona zanen a jikiya wọn gbata bayan zane bai ganwa a tak zanen na biya katu ko ebogowo dogo yayin ga ta kuwa mun shari'a ya daji biyu ebogowo yin don alakan don gaji faru ya cinye gwana wa daunan nuce ajiyunan a ga wa lagbatawa e ebe shari'a ba ebogo matara tara taba alal ma'azuni falaysa bi madmun ngo le ne kaida gu be la mi fa kaida ile utilani ko ena gala gwa ban ena jinzi ni ya za gun jina wa a? an o gbata misali dalilin kaida na hadisi ya imran ibn husayn radiyallahu anhu ngan ya labnu umayya kun gangani bai zaba gindoci eh, ma'ana sun bai zaba gindoci zaini ca zaini koyi kan in koyi kan yawon rajin sukun wace waguwa ni ikon wuce ala haya gwani zane ma'ana ikan wa muya a ci da ba alibi sa sallam alibi ga ya a hadukun kama ya udu fahal la diyata lahu wa da ko za kake kemi na dabba ya jinan na ka wa ku ya na su kun jiya a ji ya jiya ndoro yawa e bona zannu defend ti ta cin mazu nufi kuyo hmm. misali amma ya e e e, ganye bane zai wa jamfani gangani biyu na, a ga gaza nuna lagbatawa hmm. ngoji na ko nga mala ibn rajab al-hanbali nga law sala alai hayawanun hayawanu adami aw bahirin fadafa'u an nafsi bil qatl lam yadmanuhu abake dabban wace gabe dabba na zan wace wuyuna waje nan ko nan ko ta annaki mu ci gama da kijan mu ta gulu labe gan wa be jikiyo gan wa be zumi mi ya bayu nan ko ku fi mi mi ya bayu nan ko ku fi mi mi wongo ngo diya ne ko nan ko fe mu ya ciki ko mi ki kauya guru ni fe biya a ga ga mi tan wa halin na ya e bonna mi dan ya dan daf an ye guna wa be jimina mun ji mi dan ya dan bonna mi hmm. dewa ga mi e lawo jan ka babu gandoro na hmm. Hmm. ولو قتل حيوانا ligari fi مخمصة liyahya bihi نفسه dominahu ko nga ma, waga dabba zan wace wu wacce yawa gi ebo waji rayuwa loyin abu to gaba tawo ya law sala alai fi rami fa qatalahu daf an an nafsi lam yadmanuhu wa da ihramu ihramu na kiyayen

ebe la dara wala dirara kuyo ko ba law halaka al muhrim ra'sahu li ta'azihi bil qummal wal wasakh fadaw li anna al adha a ghairi sha'r aga cinga gaza ne gaza gada kiwo ebo kokota ko ebo shikan bet fi ciwo na zamun ce nga kijan nga fidiya ji ebo ne ogun wuce wuce mini ya eki buda misali bani a ke la misali bai gan lau ashirafati safinatu alal gharak فألقى متاع غيره ليخففها ضمنه أي أنو eya nuwa ta nuwa a cikin iya ya ya nuna aga kudo eya nan ba kunga ji ba kunga ji wa fiye wannan ba za mu fiye fiye ci ugu ya bo karu ke yi da sun a zato ga <laughs> walau sakata alaihi mata walau sakata alaihi mata gairihi fa khashiya an yuhlika fa dafahu fa waqa fil ma'i lam yadmanuhu amma misali bani a gato eh ya je eh, kata fiti in gobe ga ya dabo ne je je fiti mai dake nan mai da stage guba ko a dai ya shi bai ruwuce a gato karaza ne ta cin daga fitiyo karaza sai cin tawai wani karanci ya tauto bunyan na zugun ebo biya da alaka wafe di ta ni karawunci fe di kiyan wafe cin wunu a ga wala gbatawa ebo da nga wale mini ya babu ya dafa sa'il bonne gafiyo a ga mini bo lawaqat baydatu na'amati min shajaratin fil haram ala aini insani fadafaha fankasarat fala dhamana alayhi kwai ya lugi kwai lukwangi

wọ́n mọ́dá ìhìráàbù ọ̀chàkọ́ ìhùn tí lọ́dá àdúyí ngọ́ jígá ní ọkọ́ aláàlẹ́mọ́ kó ìhùn tí yẹn zandó tí ó ń gọ́ ilé ẹ̀lẹ́ ìwọ̀n lágbàtọ̀ wọ́n gáta mi <laughs> misali bá na nga mazura ti ìhìráàbù bú náà kó egwó na yi shi haramu fini da sauransu na wájí wa tuyo ma mu ya ko to a ti be de kan kan wa ga kan ki hali wuci e bo kibo bu be la kun to bi cho mo wajun ko ji ga ko ta e kan wọ́n bẹ̀rẹ̀ kan tó ẹgbọ́n tó ìmọ̀ òmìnir láṣì wọ́n ti bí hmm. lé wọn àyìnjẹ́ tẹ́kẹ̀tẹ̀kẹ́ wọ́n tó dìkíyà wacce mu ya bai da ya da zawon gole no problem kawai haramu bo misali banin na. Allah subhanahu ta'ala gan musulmi wuya ramu wallazina la yaduna ma Allah ila an akhar la yakun nafsa la tarama Allah ila bi haqqi wa la yazun ma fa zalika yalqa asama ko amma wa shi bo za mu tafe labin diga be nuna gan wa biya wawu ko rombo ko gada ko gariyo wa shi kun ga wa zun ku ga yali wu wanne kina sukun wa fiye lokata ni wa fiye da lakala shi tiya ko ko da la yake 47 tiya ko fiye la aa tiya to fe la ta pa mo yau? dikiyo mo titi ti ti ti ti to fe yo to fe shutu mo die shutu bi to fe dikiyo mo fe gbi shin aga ga ga laza na lada ko to aga kwa sun yawa ya waza biki ku ya waza biki ya lo biki anya ya ma eh wonyu biki ya dafan lil adu sa'ili e bone makiro be ga wa ta ku ya dukiya zuru zuriya waje yali waje na e bo di fe di ta e bo go ba aga wàtí ó di no problem nga tún àdá nga tún àdá náà mọ́gọ́ owó àtúnṣe yìí misali bani dabba zanen gada gan wata ka yi dabba dabba bai gan wata ka za wace ata ka dabba wancin ga yabo yau logon gwaruwa dabba wancin wunan ka dabba wancin aga ga zanen ga cinwo a ga waya dukiya zanen ci lalaca wajen na ji babu ya dafu sa'ido amma dabba zanen ga ce dabba na ata ka waya wafe laifi wafe zu wa manwa wa gagbatawo tawaki bo wajin na jini tafiya bi yi mafari mu waje kenan kwa kenan kwa wani wajen da fe ko shi ke fe ko ji ga ko so wale gan ngwai bi layi man atlafa shi an liyan tafiya biyi dominahu wa man atlafahu daf'an li madarratihi fala dhamana alayhi ko ko misali kela waya jela da ba kela gun di kiyo ogun yawe ebe na de na pange we yana ko ji ga ko kela ga gun size ne tita chun nan ga fana kana wadi size ne wa wunda gwa domin na hun garba tawo sai ba na wujin na jiliyan tafiya biyu ko laji ganewa amma waye je layu ga tela e je na guya ni wuki guye je ganci na ungole wuce je ba amma sai zuwa ga wani labarin sai na to layu na wa de de bo to be ge je na mala bolo bolo na ngo wala tin layu to wuce maga wani rodana wa ji ya wa wo bata ko ji ganewa kuma hmm. misali yadda ba sarauni na hide benin kis ala zalika nan yi oku ya bugo igan da ja wanda wa zai gadi egangina wallawa ala subhanakallahumma biyan duka shaɗu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk